Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da ɗaya da ishirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da dalon FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau ranar talata goma sha shida ga watan Janairu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai. Yau Talata jami'ai da 'yan sanda a Najeriya suka kiyasta cewa mutane tamanin aka kashe tun 31 ga watan Disamba zuwa yau sakamakon tashe-tashen hankula tsakanin Fulani makiyaya da manoma. an harba wani sanannen dan siyasar eh, serbia a kosovo oliver ivanovic har lahira yau talata a wajen ofishin jam'iyyarsa da ke mitrovica To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a garin Falam da ke karamar hukumar Madagal a jihar Adamawa kuma har wasu sun rasa rayukansu. Bayan haka za ku ji cewa waɗanda rikicin jihar Benue ya shafa da suka gudu zuwa makwabciyar jihar Nasarawa suna kira akan a mai da su garuruwansu. Za kuma ku ji cewa wasu nakasassu fiye da 1,800 a Najeriya sun samu tallafin kafa ko hannun roba ƙarƙashin shirin ƙungiyar Jibwes. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin ƙasar Kamaru ta sanar da cewa a cikin shekarar nan za a gudanar da zaɓuka guda hudu a ƙasar. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafi da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum yau talata jami'ai da 'yan sanda a Najeriya suka kiyasta cewa mutane 80 aka kashe tun 31 ga watan Disamba zuwa yau sakamakon tashe-tashen hankula tsakanin Fulani makiyaya da manoma. Mafi yawan tashe-tashen hankulan tsakanin manoma da makiyaya akan yin amfani da filaye ne da ke yankin middle belt yankin da ya fi kowanne mazauna daga ɓangarorin ƙasar daban-daban Kamfanin dillancin labarun Faransa AFP ya rawaito cewa yau talata shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarni a ƙara yawan 'yan sanda a jihar Benue. tashi tashen hankula manoma da makiyaya makamancin wannan yana ci gaba da aukuwa a jihohin da ke tsakiyar ƙasar. Hakan ya sa ake ta samun rabuwar kawuna tsakanin ƙabilu da addinai wadda ya janyo kalubale ga alkawarin da shugaba buhari ya yi wa al'ummar kasar a lokacin yakin neman zaɓe a shekarar 2015 a kan samun tsaro da kwanciyar hankali a watan nuwamba da ya gabata an kashe mazauna yankin makiyaya talatin ciki har da yara a jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya a saboda watan arangama da aka yi An harba wani sanannen ɗan siyasar Sabiya a Kosovo, Oliver Ivanovich har lahira yau talata a wajen ofishin jam'iyyarsa da ke garin Mitrovica da ke arewacin ƙasar, wanda ya janyo zaman ɗarɗar a yankin har ya sa aka dakatar da tattaunawar sulhu tsakanin Kosovo da Sabiya a ranar da ya kamata a ci gaba da wannan tattaunawar. 'Yan sanda sun ce wasu maharba daga cikin mota ne suka kai suka harbi Ivanovich dan shekaru 64 a lokacin da ya iso shalkwatar jam'iyyar. Sun bayyana cewa sun gano wata mota da ta kone da suke tunani motar aka yi amfani da ita wajen gudanar da harin. Lamarin ya auku ne ranar da aka shirya komawa ga yin shawarwarin sulhu tsakanin Sabiya da Kosovo a birnin Brussels domin dawo da kwanciyar hankali. Sai dai bayan harin Sabiya ta janye daga wannan zaman sulhun. Jami'ar da ke lura da manufofin kasashen waje ta kungiyar tarayyar Turai, Federica Mogherini, ta yi Allah wadai da wannan lamarin ta wayar tarfo a lokacin da take magana da shugaban kasar Serbia Alexander Vucic da shugaban kasar Kosovo Hashim Thaci inda ta ce tana fatan hukumomi za su nemo waɗanda suka kai harin kuma za a hukunta su. amurka da canada suna ɗaukar ɗawainiyar wani taro yau talata a birnin vancouver wadda zai mai da hankali kan matsawa koriya ta arewa lambar ta yi watsi da shirye-shiryenta na nukiliya da take yi sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson da takwaran aikinsa na canada christian freeland za su kawo jami'ai ashirin daga ƙasashe daban-daban domin tattaunawa akan hanyoyi da suka fi dacewa na ƙaddamar da takunkumi domin hana koriya ta arewa kaucewa matakan da majalisar ɗinkin duniya ta tsara a akan wannan batu daraktan shirya manufofin ma'aikatar harkokin wajen amurka brian hawk ya ce kafin ganawar shugabanni suna so su nuna cewa akwai hanya ta diflomasiyya da za a iya amfani da domin mafita bayan da wani jami'i ya ce ba za a tattauna akan mafita ta hanyar soja ba Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya gaya wa manyan 'yan majalisar dokokin ƙasarsa a yau talata cewa zai amince da duk wata doka da majalisar ta yarda da ita ta kare dabban yara bakin haure daga kora daga Amurka tare da bunƙasa tsaro a iyaka Amurka da Mexico. A wani gagarumin zaman tattaunawa a fadar White House, shugaban ya ce za a tattauna maganar sabanta harkokin shige da fice na kasar gaba ɗaya. Ya ƙara da cewa ya yi imanin akwai buƙatar a gina katanga a kan iyaka Amurka da Mexico, amma kuma da alama ya janye daga buƙatar cewa a ware kuɗaɗen gina katangar nan take. Idan wannan ƙungiyar suka zo man da yarjejeniya zan amince a cewa Donald Trump. A wani bayani da sakatariyar harkokin labaran White House ta bada ta ya faɗi cewa shugaba Donald Trump ya samu nasarar tattaunawa da ɓangarori biyu a kan sabanta harkokin shige da fice. A tattaunawa da suka yi ta sirri sun cimma matsaya akan mai da hankali a kan duk wata doka da za ta taimaka wajen gyara wurare masu mahimmanci guda hudu wanda suka kunshi tsaron iyaka, da daka da gasar samun visa amurka da kuma harkokin shige da ficin kasar Hukumomi a jihar California da ke yammacin Amurka sun ce sun kama wani mutum da matarsa sakamakon samunsa da laifin ajiye 'ya'yansu sha uku a matsayin fursuna cikin ƙazantacciyar muhalli. Ana tsare da David Turpin da matarsa Louis a kan belin dala miliyan tara yayin da 'yan sanda ke ci gaba da bincike a kan tozartawa da saka yara cikin haɗari. 'Yan sanda sun yi kamen ne lokacin da ɗaya daga cikin 'yarsu 'yar shekara sha bakwai ta tsere daga gidan ta yi amfani da wayar hannu ta kira 'yan sandan a yankin paris kusa da birnin los angeles 'yan sandan sun ce yarinyar 'yar shekara 17 kamar 'yar shekara goma ce saboda yunwa da rashin kulawa sabanin yara sha biyu da 'yan sandan ke tunanin za su ceto sai suka ga cewa wasu daga cikin su 'yan shekara takwas ne zuwa 29 'yan sandan sun bayyana cewa karamar cikin yaran ya shekara biyu ce kana wasu yaran suna daure jikin gado da sarkoki da kwaɗo wata sanarwar 'yan sanda ta bayyana cewa iyayen yaran ba su ba da wani dalili na saka 'ya'yansu cikin wannan matsanancin hali ba labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To da farko za mu fara da batun tsaro rahotanni sun bayyana cewa mayakan Boko Haram sun kai farmaki a ƙauyen Falam da ke karamar hukumar Madagali a cikin daren jiya Litinin inda suka buɗe wuta babu ƙaƙƙautawa tare da yin ƙone-ƙone bayan haka kuma sun sace wasu mutane. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da wannan rahoton. Wani mazaunin yankin da ya tsallake rijiya da baya ya ko ne cewa an samu asarar rayuka tare da kona babban asibitin garin wani kawai ne ke kira salam da suka shiga me suka yi ne ayyo wallahi barna da suke yanzu muka yi magana wannan yanzu yake barna da suka baka baka ba wallahi sun kwane asibitin garin gaba daya sun hadda bai gadi gaba da suka kwane sun tafi da wai garkuwar wasu sun tafi da sun yi garkuwa da wasu ka kashe kamar yanzu an san adadin wanda suka kashe a ba za a san ba yanzu yanzu dare suka kai hari kenan eh, tun kamin sha da ya sa su kai hari sai kusan fa karfe uku na fa kamar suka ko da yake kawo yanzu hukumomin tsaro a jihar ba su yi karin haske ba tukunna amma da yake karin haske game da wannan sabon harin da aka yi cikin dare dan majalisar wakilai mai wakiltar yankin michika da madagali mista da male, ya ce yanzu haka ma suna cikin halin dadar ganin cewa ana yawaitar samun irin wannan hare-hare cikin kwanakin nan. Jiya da dare, mun samu labari shigowa 'yan Boko Haram cikin falam Falam kuwa yana eh, madaga local government kuma mu ji su barna su mana kashe-kashe. Abin da yake faruwa yawanci kauyuka da suke falam da su Wanu da su kafin Hausa da Kamale. Wayanan wajajen suna daya kuma an ka kashe-kashe nan da harin da ake kaiwa a wa'ina area ne. To ya kamata yanzu a ce an babbarci sojoji suke yin ba ya kamata a ce su san abin da yake faruwa. Domin idan wa'annan wajajen suna haɗe kuma wa'annan hare-haren a nan ne yake faruwa daga kauye ɗaya zuwa ɗaya ɗaya zuwa ɗaya a jare to ya kamata a ce sojojin najeriya su san matakin da za su yi akan wayan musamman shi shugaban kasa da muhammadu buhari ya kamata ya sanin madagali area ne wanda ya kamata shi da kanshi yanzu ya ci madagali domin duk kashe-kashen da ake a najeriya ba inda aka yi kashe-kashe wanda kowane rana raya ake rasawa kamar madagali. Mista da muka kenan dan majalisar wakilan Najeriya kuma fata ma dai shine Allah ka kwashe wannan matsa ta Emily ga masu da kai bayan Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To Allah ya kyauta har yanzu dai akan batun tsaro rikicin jihar Benue ya sanya dubban 'yan gudun hijira daga jihar Kwarara zuwa jihar Nasarawa inda yawancinsu ke zama a garin Tunga a ƙaramar hukuma Awe. Zainab Babaji wakiliyar sashen Hausa tana da ƙarin bayani akan halin da suke ciki. Mafi yawan waɗanda ke sansanin 'yan gudun hijirar da suka hada da kabilar TV da Fulani sun bayyana cewa sun guje wa mahallansu ne saboda fargabar kan rikicin ya cin musu. Farishiyo, ni fito daga maraba, to ni ban sani abin da ya faru jiya shine mutane ya zo yana kashe wani mun yi gudu da ba shi. Eh, sunana <clears throat> Ardo Lawal Dono Ardo Ardo na nan jihar Nasarawa. Ai su Fulanin makiyayan da su tibayen sun san junansu. kuma sun san wannan faɗan da ake a jihar benue ba wai manoman tibi so kawo wannan faɗan ba ba kuma makiyayan fulani so kawo wannan faɗan ba su fulani su sani su manoma su sani abin da suka haɗu da suka zauna lafiya kenan sunana shawon kulele a kauyenmu abin da ya kore mu wani rana sai mun ji kisa na ɗanwa mu kusa-kusa da mu A duk lokacin da rikici ya barke a jihohin Benue da Taraba, garin Tunga da ke jihar Nasarawa kan cika makil da 'yan gudun hijira. Shugaban kungiyar raya al'ummar Tunga, Alhaji Sa'idu Muhammad, ya ce a yanzu haka su na neman karewa. A jumu ya huce, domin duk abin da muka tara na ci gaban al'ummarmu ya kare a sayan abinci, a sayan barguna, a sayan taburmai. 'Yan uwanmu ne, muna tare da su. Domin yau a ce tibin da ke arhu tibin da ke yini tibin da ke tunga duk ɗaya ne kuma wa'annan da daga gansu ba tibi ne kaɗai ba akwai fulani akwai tibi akwai jukunawa daga arhu akwai daga bajimba akwai daga wurare daban-daban wato ita tunga ta zama tudun na tsira mu ba su wurin kwana mu ba su abinci mu kuma marasa lafiyansu mu su asibiti. Gwamnatin jihar Nasarawa ta kashe fiye da naira miliyan hamsin wajen taimakawa 'yan gudun hijirar da kayan abinci, abin shimfiɗa da sauransu. Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce gwamnati za ta ci gaba da kula da 'yan gudun hijirar har lokacin da kura za ta lafa su koma gidajensu. A da ake rigimar nan ba rigimar na Nasarawa su ba ne. Eh, mutane ne da ke gudowa daga Benue suke zuwa nan saboda akwai 'yan wasu tibi wanda suke zama nan. To shi yasa ga da fulani da tibi da suke zama na suna zaman lafiya kamar a azarama wa'yansu fulani su suke rike tibi a gidajensu ko a rugansu don su ya zama masu mafaka shi yasa mu gwamnati na jihar nasarawa muna tsaye mu tabbatar da cewa wannan rigima bai shigo nasara ba kuma duk wanda suka gudo suka zo nasara don samun mafaka za mu ba su dama su samu kwanciyar hankali kuma mu raka su koma gidajensu da jami'an tsaro idan abubuwa suka lafa. Gwamnan ya kuma ce za a rarraba jami'an tsaro da gwamnatin tarayya ta turo jihar don tabbatar da tsaro. Mobile police wurin 700 zuwa 800 kenan aka tura a nasawa don a kula da wayannan wurare wanda suke da wannan matsala kuma yanzu da nake magana na riga na bada umarni da cewa kwamishinan 'yan sanda na jihar nasarawa ya tura unit unit din nan ɗaya za a sa a tunga ɗaya za a sa a wai ɗaya za a sa a kyana ɗaya za a sa a obi ɗaya kuma za mu ajiye ko don ko takwana. zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya madalla a gaida zainab babaji har yanzu dai muna nan a najeriya ya zuwa yanzu masu lalurar rashin hannu ko kafa fiye da 1,800 ne suka amfana da tallafin shirin kungiyar jibwes da ke mallaka aikin jin kai na manara tare da haɗin gwiwa wata kungiyar ƙwararru daga indiya da ake kira toleram wakilan sashen hausa nasiru adamu el ya aiko mana da ƙarin bayani An gama su larurar rashin kafa ko hannu sun yi dafifi a cibiyar kula da lamuran mata ta Najeriya Women Center inda aka rika daura musu hannu ko kafa bisa bukatar su. Jami'in kula da aikin a madadin Jibiyu Malam Usman Huntuwa ya nana da cewa tallafin kyauta ne da shirin ke bayarwa. Mu ke daukar ɗawainiyar cin su da shan su da wurin kwanan su da kuma transport. Su kuma Tolerant Foundation su suke da alhakin yin kafafun da kuma kawo su Abuja domin sa ma waɗannan mutane. Mu muka san mutane a duk inda suke lungu da sako mu ke tattaro waɗannan mutane mu kawo wasu nan abuja domin yin kam din a dade kuna cewa abun nan kyauta ne shin zuwa yanzu an fara karbar kuɗi saboda tallafa waɗannan masu nakasa a shi shugaban jibi sheikh abdullahi balalau kyauta muke ya ce mu yi wannan abu kuma kyauta ake yin shi har gobe da safe kuma za mu ci gaba da yin shi kyauta insha allahu har illa ma sha allahu shirin dai na farawa ne a mataki biyu inda da farko akan ɗauko masu larurar a gwada su sannan a koma kera musu hannu ko kafar daga na dawo da su don ɗaura musu bisa gabar da da suka rasa. Sunana Tijjani Sani Bakuri na samu kafa ta hagu gata. Ya kike ji a ranka yanzu? Abin bai misaltuwa tsakani ga Allah. Wannan abin da dan Adam zai yi na farin ciki to ina cikin shi. Saboda mutumin da ya baka wadda da zaka rika takawa to ai farin cikin bai misaltuwa. Masha Allah, Allah ya saka musu da alheri. Shugaban kungiyar Jibril Sheikh Abdullahi Balalau ya ce shirin jin kai ne da kowa zai iya amfana tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, ko ba la'akari da bambancin aƙida wajen taimakon ɗan adam. Umar Rayyan daga Funtuwa wanda ya rasa kafa daga sanadiyar kaɗe shi da mota ta yi yayin da yake tuka babur ya ce matar da zai aura watan gobe ba ta guje shi ba. Mun samu taimakon da wannan kungiya take sauran duka wata ɗaya da wani abu. bikina mai kafa ɗaya ka samu ko kuma ita mai kafa biyu a'a mai kafa biyu ce Allah ya azurta ni da ita me take faɗa kan rashin kafar ka a lokacin da abin ya same ni ta shiga damuwa ita ma to na kun fara soyayya tun kafin ka rasa kafa eh insha Allah tun kafin ya rasa kafa kuma ita ma ta dau dangana akan abin da ya same ni ta ɗauka cewa Allah haka ya su da ganina za ta iya kuma zama da ni har ya zuwa ƙarshen rayuwa insha Allah. Jami'an da sun ce duk masu buƙatar tallafin a Najeriya ka iya tuntubar shugabannin GBOs na jihohinsu don ɗaukar bayanan bukatar su da shirya tallafa musu. An yi kiyasin hannu ko kafar roba kwakwa na tashi a kimanin naira dubu ɗari biyar in an same su a Najeriya. Nasura da Malika madar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Yanzu kuma bari mu koma ƙasar Kamaru inda gwamnatin ƙasar ta sanar da cewa za a gudanar da zaɓuka guda hudu ciki har na shugaban ƙasa a cikin wannan shekarar ta 2018. Ta kuma ware kuɗi sefa miliyan 50 wato dala Amurka miliyan ɗaya kenan domin gudanar da zaɓen. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani. Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta fitar da bayanin cewar babu makawa a shekarar na 2018 za a gudanar da zaɓuɓɓuka guda hudu. Na farko zaben shugaban ƙasa na majalisar dokoki da kuma na majalisar dattabai na ƙasar har ma da na shugabannin ƙananan hukumomi. Akan haka ya tambayi Alhaji Ruwanu rubutu, a matsayin sa na ɗan jam'iyyar RDPC mai mulkin ƙasar ko cewar za su cimma burinsu kuwa? Kadan Allah yadda wannan zaɓe za a yi ta zaɓe kuma har hudu. yanzu ma haka ana shirye-shiryen wannan zaben jiya ma na fito mitin daga yawunde ana shirye-shiryen wannan zaben in allah ya yarda za a yi ta kasan allah ne yake komai amma shi shugaba ya faɗa ya sake ya nanata ya ce za a yi zaben duka kuma zaben suna da lokaci yai kaya kamar yanzu daga zuwa april wata na hudu za a yi zaben su senate senator bayan wannan wata na bakwai za a yi zaben su mayo da su deputy to bayan wannan october za a yi zaben shugaban ƙasa to kuma muna tsammanin ma zai saka regional a ciki saboda ya saka regional wannan rikicin da yake faruwa ta shashin ingilishi wannan magana za ka ji shuru kuma ba za a sake wannan magana alhaji ibrahim mai yaƙi shi ma ɗan jam'iyyar adawa ne na saf ga abin da ya ce eh, eh, mamawar. Kasan namu yadda take tafiya. Shugaban ƙasa shine wuka shine nama. Shi ya maganar mun ji, shi samu ma wakati mun mun taro muna mun shirya muna jira. Mu a shirye muke muna jiran sa mu ga abin nan. To amma yadda halin take ƙasar take tafiya yanzu mu ba mu ga cewa wannan zaɓen shekarar nan zai yiwu ba. Shi dai ya faɗa ne muna gani don ya kwantar ma mutane da hankali da kasashen duniya gaba ɗaya su ji su tabbacewa cewa za a nan amma mu muna ganin cewa zaɓen nan zai yi wuya. Shugaban jam'iyyar UPC na ƙasar Kamaru Musa Gabriel ya ce a wannan shekarar za a dama da su. Eh, Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru dai ta fitar da kuɗaɗe har miliyar hamsin na sefar ƙasar ta miƙa wa hukumar zaɓe mai zaman kanta domin ta yi shirye-shiryenta na gudanar da zaɓukan da za a yi anda ƙasar ta kamaru take fama da waɗansu matsaloli kamar na 'yan awarin ingilishin ƙasar wanda suke nema a datsa ƙasar gida biyu muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru To madalla mun gode har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc agogonmu na cewa karfe goma da minti 20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkan da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A makon da ya gabata mun tattauna batun tallafawa manoma ƙarƙashin shirin ba da lamani na noma Anko barowas da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ƙaddamar tun shekarar 2015. Idan mai sauraro na biye da mu, mun fara kawo muku wata tattaunawa ta musamman da wakilin murya Amurka Zaharuddin Sani Funtuwa da shugaban kungiyar manoman masara ta Najeriya, Alhaji Bello Annur Funtuwa, kan wasu muhimman batutuwa da suka shafi manoman masara a Najeriya wanda muka alkawarin kawo muku ci gaban tattaunawar. Alhaji Bello akwai kamar wasu manoma haka daga cikin ku. ga wasu kamfuna haka sun tallafa musu da irin waɗannan kayan na zamani na noma mm-hmm. wanda wasu manoma daga ciki suke cewa kamar sun yi asara me za ka ce mai sauraro to alhamdulillahi wannan ah, wani abu ne wanda yake ah, disan da al'amari ya taso irin wannan ah, ba ka rasa matsala ta wani bangare amma yadda allah ya sa wannan abu ya zo da ainihin irin eh, kayayyakin da aka bada na noma a bana daidai gwargwado babu wata matsala wadda za a ce ta zo wadda za a ce ta ta addabi mutane ko kuma ta manoma illa iyaka baiwa a ce dama an zama ɗaya duka ko kasuwanci kuke yadda wani zai samu riba kai ba haka za ka samu ba to matsayinka na shugaban kungiyar manoman masara na najeriya baki ɗaya. akwai wasu shawari da zaka ba irin waɗannan manoma na masara ganin cewa za a ga wasu kama har yanzu dai abin kama irin na canda suke to alhamdulillahi wallahi akwai shawara kwarai da gaske farko shawarar da nake son in ba manoman mu gaba daya don Allah da annabi idan al'amari ya zo wanda yake na karuwa to a rika yin haƙuri bai yiwuwa ka samu abu a rayuwa ko kuma ka samu wani cigaba ba tare da kayi haƙuri ba kaga sau da yawa abubuwa za su zo tsare-tsare daga gwamnati wanda za a ce za a tallafa ko bashi ko kuma na tallafi wanda za a ce an rage maka wani kaso ka biya wani abu to amma za a sa ka'ida mm. to wannan ka'ida sai ga mutanenmu ba su iya jurewa ko kuma su yi haƙuri su bi abun nan mataki mataki mataki wanda Allah ya sa a kai ga an kai ƙarshe wannan shine sabanin za ga cewa 'yan kudancin kasar nan wanda yawanci ba noman suke ba za su bi irin wannan abubuwa idan suka zo su nace su ta haƙuri su ta haƙuri suna bi har su kai ga sun ci gajiya abin to amma mu yawanci za ga manomanmu ana ɗan sa gajin haƙuri kan wasu abubuwa to ina kira da Allah ga manomanmu duk abin da ya taso wanda aka ce dama ya shahi daga gwamnati ne ko banki ko kamfani ko ma menene za a yi to a rika sa haƙuri har Allah ya sa a kai ga gaci na ɗaya kenan na biyu idan irin haka ta kasance kamar yanzu irin wannan an zo an ba manoma bashi an yi noma an ce za a biya to kar a rika ɗauka cewa irin da ne kamar yadda ka ce an ce a wasu su rika cewa ai national cake ne dukiyar kasa ce za a raba ba haka bane ba bashin nan an yi ne don a taimake ka idan ka biya bashin nan ka taimaki kanka ka taimaki al'umma ka taimaki kasarka kaga kenan idan ka biya za a ƙara ba wani shi ma ya zo ya amfana da shi sannan kuma ka soke ma kanka nauyi wanda in ma baka biya ba a lahira ma Allah zai tambaye ka wannan bashi da aka baka domin duk wanda aka ba bashi dole ne sai ko a lahira sai ya biya sannan kuma baya ga wannan wannan shine zai sa abun ya dure ya ci gaba yan baya ma su ci gaje shi to sannan a yanzu haka mu abubuwan da muka sa gaba akwai tsare-tsare wanda muke da su wanda ya shahi ƙasa baki ɗaya ma tun daga ainihin abin da ya shahi a maganar shuka magana eh, eh, a haro eh, noma har ya zuwa da girbi da casan masara akwai injina ƙanana-ƙanana wa'inda muke so za a kawo wasu za a kawo su daga china wasu za a kawo su daga rasha wasu za a kawo su daga ukraine mm. duk dan a ga cewa an nuna wa mu hanyoyi nan da za a samu saukin yin noma ba irin na da wanda ake wahala ba to ka gani irin abubuwa ga wasu kamfuna ne wanda za su zo daga waje a zo a haɗu da su a haɗin gwiwa da ƙungiyoyin namu na manoma don a taimaka wa manoman nan to idan ya zanto kuma ana samun ainihin eh, eh, rashin biya to kaga su kansu ba za su samu ƙwarin gwiwa da za su zo su saki abubuwansu ba. Shugaban ƙungiyar manoman masara kenan na ƙasa Alhaji Bello a Funtuwa. a tattaunawarsa da murya Amurka kan batutuwan da suka shafi manoman masara a Najeriya. Sai biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin karashin wannan tattaunawar. Yanzu a madadin din Sani Funtuwa da ya taimaka wajen kawo muku shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar filhashin hashin gumel ke cewa a huta lafiya. Madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya ce, To gwamnatin kasar mu Najeriya muna fatan zaki ci gaba da ɗaukar dukkan matakan da suka kamata don magance rikici tsakanin Fulani da makiyaya da kuma manoma. Ba wai a jihar Benue kadai ba har ma da duk wani yanki da ke fama da irin wannan rikici a cikin kasar mu kasancewar rikicin ba karamin mayar da hannun agogo baya yake ba da zaman lafiyar ƙasa. Sako daga Muhammad Salihu Kauran Namo da Zamfara. Sai wannan sakon ya ce hakika yin hukunci akan duk wani mai laifi tsakanin manoma da makiyaya ba tare da nuna bambanci ba ko wariya hakan zai tabbatar da zaman lafiya a tsakanin su da kawo ƙarshen wannan matsalar da ta ci ta cinyewa. Ƙarshe muke fatan Allah ya kawo daidaito a tsakanin su. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labarai. Yau Talata jami'ai da 'yan sanda a Najeriya suka kiyasta cewa mutane 80 aka kashe tun 31 ga watan Disamba zuwa yau sakamakon tashe-tashen hankula tsakanin Fulani makiyaya da manoma. An harbe wani sanannen ɗan siyasar Serbia a Kosovo Oliver Ivanovich, har lahira yau talata a wajen ofishin jam'iyyarsa da ke garin Mitrovica da ke arewacin ƙasar wadda ya janyo zaman ɗarɗar a yankin har ya sa aka dakatar da tattaunawar sulhu tsakanin Kosovo da Serbia a ranar da ya kamata a ci gaba da tattaunawar. amurka da canada suna ɗaukar ɗawainiyar wani taro yau talata a birnin vancouver wanda zai mai da hankali kan matsawa koriya ta arewa lambar ta yi watsi da shirye-shiryenta na nukiliya da take yi To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. a madadin hafsat maina muhammad da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mr aidan ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.